Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana a kan mitoci 16, da kuma mita 25 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin a VOA Afirka kan mita 102.5 zangon FM da ke birnin Yamai sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalal da kuma niya. Za kuma iya jin mu kai tsaye a haka a faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro barkanmu da yammaci Usman Ahmad ne tare da nazar Ahmad Hausawa daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a shirin mu na la'asariyar yau. Asabar 18 ga watan Fabrairun shekarar 2017 da farko ga kanun labaran duniya. Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ƙara iza wutar kalubalantar kafafen yada labarai akan gwamnatinsa a jiya Juma'a inda ya yi amfani da kafar yada zumunta da ya fi so wato Twitter da ya ce kafafen yada labaran karya su ne makiyan al'ummar amurka kwamitin ƙasa da ƙasa na ƙungiyar agaji ta red cross wanda ake kira icrc a takaice ya yi kira a yau asabar da a sako ma'aikatansu guda biyu da aka kame a arewacin afghanistan a farkon wannan watan To Allah ya sa mu zama cikin ƙoshin lafiya mu saurari cikakkun labaran. A jiya harin ƙunar bakin wake ya tashi a jihar Borno a Najeriya har wasu sun halaka wasu kuma sun jikkata. Shin me ya kamata mu yi don ƙara kulawa da aukuwar irin wannan al'amari? inda an riga an kaske su kuma ba dukansu ne aka san sun mutu da gudu suka yi saboda kan za su fansama cikin mutane a cikin mutane za su dinga samun mafaka kuma daga cikin mutane za su dinga shirya ta'addanci za su yi daga lokaci zuwa lokaci. To wata kungiya kuma a jamhuriyar Nijar ta tallafa wa wasu iyaye ne domin su kula da ɗawainiyar 'ya'yansu. yau kusan shekara uku ne da ta fara aiki a nan da magara kuma ana ma Allah godiya yanzu ko da yake sabuwa ce bata shuma ba kwarai tana da tallafi gaskiya daga wasu kungiyoyi na kasashen waje wanda suke kama mata sun kama mata sun ga aikin da take yi mai kyau ne To duk waɗannan za su zo muku daga baya kuma za mu saurari shirin amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim ka almasi haka kuma sakonninku ta hanyar imel su ma suna nan tafi yanzu ga cikakkun labaran duniya daga bakin Nazar. Assalamu alaikum masu sauraro barkanmu da warhaka. A shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ƙara iza wutar kalubalantar kafafen yada labarai akan gwamnatinsa a jiya Juma'a inda ya yi amfani da kafar yada zumunta da ya fi so. Trump ya rubuta a Twitter ya ce kafafen yada labaran ƙarya su ne maƙiyan al'ummar Amurka. Rubutun farko ya saka sunayen jaridar The New York Times da gidan talabijin na CNN da kuma kafar yada labarai ta NBC a cikin jerin sunayen. An goge rubutun da wuri amma kuma aka maye gurbinsa da wani makamancin haka wanda ya kara da sunayen kafafen yada labaran cikin gida guda biyu na ABC da kuma CBS. Wannan suka ta kafafen yada zumunta na ɗaya daga cikin jerin hanyoyin da Trump yake amfani wajen sukar kafafen yada labarai, kuma ya zo ne bayan shugaban ƙasar ya bar Washington domin ziyara zuwa kamfanin jiragen sama na Boeing Aircraft da ke jihar Carolina ta kudu. daga baya shugaban ƙasa ya nufi fara gidansa da ke mara lago da ke jihar florida inda zai yi hutun karshen mako amma kuma cece ce da muhawara ta barke a kafafen yada labarai da kuma kafafen yada zumunta kan muhimmancin kiran da trump ya yi wa wasu daga cikin manya-manyan gidajen jaridu na amurka a matsayin makiyan al'umma murya amurka ta tuntuɓi fadar white house domin neman ƙarin bayani akan rubutun na twitter amma babu amsa. kwamitin ƙasa da ƙasa na ƙungiyar agaji ta red cross wanda ake kira icrc a takaice ya yi kira a yau asabar da a sako ma'aikatansu guda biyu da aka kame a arewacin afghanistan a farkon wannan watan waɗanda aka kame ɗin na cikin jerin ma'aikatan da ke raba kayan abinci ga manoman da talauci ya yi wa kamfa a arewacin yankin jaujan a ranar takwas ga watan fabrairu a yayin da aka kai musu hari na kwantan ɓauna da ake zargin 'yan ƙungiyar da ish ne suka kai harin kamar yadda jami'an tsaron afghanistan suka ce maharan sun kashe ma'aikatan kungiyar red cross guda shida kafin su tafi da biyu daga cikin cikinsu zuwa wurin da ba a sani ba Ƙungiyar agajin ta dakatar da duk wasu harkokinta na taimakon jin kai a faɗin ƙasar da miliyoyin mutane ke buƙatar tallafin gaggawa sakamakon hare-haren 'yan ƙungiyar Taliban da suka yawaita. Monica Zanarelli, shugabar ICRC ta faɗa a wani rubutaccen saƙo da ta bayar a yau Asabar cewa muna kira ga waɗanda suka kama mana abokanan aikinmu da su ji kai su sako mana su lafiya ba tare da wani dalili ba kuma kada su saka rayuwarsu cikin haɗari. Ta ƙara da cewa ba ma son baƙin cikin ya ƙara yi mana yawa. Isra'ili ta yi kira ga hukumomi da jami'an tsaro da ke aiki a arewacin Afghanistan da su taimaka wajen ganin an sako ma'aikatan na Red Cross lafiya. Wannan hari akan ma'aikatan na Red Cross shine mafi muni da ya taɓa faruwa akan ma'aikatan a cikin ƙasar. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan Washington DC. To tun sati biyu da suka wuce a ƙasar Romania ta fuskanci zanga-zanga mafi girma a gabashin Turai tun bayan faduwar kwaminisanci a shekarar 1989. Wannan zanga-zanga ana yin ta ne akan cin hanci da rashawa kuma an ci gaba da yin ta bayan gwamnatin ta farfado daga zaben rashin tabbas. A wajen kasashen yamma kuwa wannan rikici wani abu ne da ya zamo tsaka mai wuya sakamakon mutane akan titunan Bucharest na bankaɗo mummunan asirin gwamnatin na cin hanci da rashawa wanda gwamnatin Amurka da kuma tarayyar Turai suka yabawa. Ga wasu daga cikin masu yin wannan zanga-zanga dai na ganin cewar masu yaƙi da cin hanci da rashawar sun zamo ɓata gari da kansu wanke laifin almundu hanar ƙasa da dalar amurka da dubu hamsin a matsayin ba laifi ba ya ɓata wa mutanen rai matuƙa kuma suna son gwamnati ta janye gwamnatin dai ta janye dokar amma duk da haka an ci gaba da zanga-zangar da yawa daga cikin mutanen ƙasar sun yarda cewa shugabanninsu na amfani da dokokin da ke yaƙi da cin hanci da rashawa wajen musguna abokanan hamayya kamar yadda gwamnatin kwaminisanci ta tsohon shugaban marigayi nicolai sesasus suka ringa aiwatarwa a baya. Tsohuwar kungiyar Musulmai a Amurka ta yi taronta na bakwai da take gudanarwa duk shekara da ake wa lakabi da Day on the Hill. inda ta yi zaman tattaunawa masu yawa da 'yan majalisu wanda ya kara mai da kai kan kokarin donald trump na hana baki daga kasashen bakwai masu yawan musulmai shigowa amurka burin 'yan kungiyar ta ahmadiyya a amurka shine su tattauna kan 'yancin addini 'yancin dan adam da kuma tsaron ƙasa da kuma ƙara mai da kai kan yadda manufofi da sako na cewar mafiya yawan musulmai masu zaman lafiya ne Dan majalisa Jim McGovern na jam'iyyar Democrat ya faɗa wa murya Amurka a wata tattaunawa da ya yi da mu cewar tuni wannan ƙungiyar tana aiki da Amurka domin rushe rashin sanin da ke yawo akan addinin Islama. Ya ƙara da cewa wannan ƙungiya ce mai muhimmanci ga al'umma wacce take ƙoƙarin tabbatar da zaman lafiya da kuma kawar da tashe-tashen hankula da zama irin na ƙauna. An shirya zaman tattaunawar ne tsakanin shugabannin al'umma na zango na 75 da 'yan majalisu kimanin 100 inda suka gabatar da jerin bayanai a gaban wani allo da aka rubuta addinin islama gaba ɗaya ya yi allah wadai da ayyukan ta'addanci aka kuma kara da rubutun ayoyin ƙur'ani mai girma domin kafa hujjar hakan amjad kan ɗaya daga cikin 'ya'yan ƙungiyar ya faɗa wa murya amurka cewa ba za mu bari labaran da ake bayarwa marasa kyau su zama su ne kaɗai suke ci gaba ba Nazir Ahmad Hausa ake ne karanto mana cikakkun labaran duniya daga nan birnin Washington DC. a jiya harin kunar bakin wake ya tashi a jihar borno a najeriya inda har wasu yankunan bakin waken suka halaka wasu kuma jama'ar gari suka jikkata wannan ce ta sa muka nemo masu fashin bakin al'amura irin su musa zubairu musamman akan harkar tsaro Ta, a barka da haka Malam Musa Zubairu. barkan Akwai maganar bam da ya tashi ko ce bama baman kunar bakin wake da suka tashi a Barna a Najeriya. Shin akwai wani abu da ya kamata mu kalla ne a maganar tsaron Najeriya muna ta ganin kamar abu ya na lafawa kuma sai ga wannan ya faru jiya. Shin akwai wani abu da ya kamata bangaren tsaro a samu ko kuma mutanen gari su su kiyaye duk da cewa kula da kaya fice giya? Wato kasan tutan da aka yi kasa da tutan su 'yan Boko Haram. Ina jin muna ta faɗi muna ƙara faɗi muna nana ta muna ƙara nanatawa cewa to yanzu fa inda an riga an kasce su kuma ba dukansu ne aka san sun mutu da gudu suka yi saboda kan za su kwantsama cikin mutane a cikin mutane za su dinga samun mafaka kuma daga cikin mutane za su dinga shirya ta'addanci da za su dinga kaiwa daga lokaci zuwa lokaci saboda haka nan a nan shine muka ci gaba da kiran mutane wannan ba aikin gwamnati ne ba kaɗai ko JTF ko sojojin Najeriya ba mm. mutane dole daga karshe malam musa zubairu a za ga wani lokaci a kasuwanni ne irin wa'annan abubuwan suke faruwa ya za a yi mutane su bambance misali in a kasuwanni ne. a'a wato dole ai dole ne wato ka ga yanzu tashoshin mota hmm. kamar a nan kaduna za To mun gode sosai Malam Musa Zubair sai wani lokaci. To wata kungiya kuma mai zaman kanta a jamhuriyar Nijar ta tallafa wasu iyaye don kula da dauniyar 'ya'yansu ga rahoton mu Tamar Abari daga birnin da magaran. kimanin iyalai saba'in ne kungiyar amina tare da haɗin gwiwar kungiyar iyayen marayu na ƙasar austria suka ba wa taimakon awakai da abinci Habibu Atifa shine wakilin kula da tsari da samar da taimako wa kungiyar iyayen marayu a nan da magaran ya yi karin bayani kamar haka. Wannan kungiya ta uwayen marayu da masu kama ma marayu wanda ake ce ma Association Amto yau kusan shekara uku ne da ta fara aiki a nan da magaran kuma eh, ana ma Allah godiya yanzu ko da yake sabuwa ce bata shuma ba kwarai tana da tallafi gaskiya daga wasu kungiyoyi na kasashen waje wanda suke kama mata sun kama mata sun ga aikin da take yi mai kyau ne kawai akwai gaskiya a cikin aikin yanzu bancin su su da kansu ma suna bakin kokarin su suna kama ma sauran mutane wanda suke gashoyi ko wanda suke da bukata fami saba'in ne za a kama ma yanzu kenan premier phase an samu an ba ma eh, mataki na harko kenan an ba ma fami 40 kuma insha Allah daga baya za a ba ma fami 30 kenan kun san da sai sun diba sun bincika sun gani wa ya kamata a bashi sannan ake zuwa a taimaka mishi kenan sai an gudanar da bincike an ga lalle mabukata ne sosai a dama mana ita yanzu kawo wanda ta ba da wannan tallafin ce a a ba ma kawo wanda sun kai gudun hijira yanzu da an ka diba duk an kai bincike a nan dai da magaram a takaice babu su mai aya ko wanda ba 'yan gudun hijira ba ne a cikin garin ma kawai 'yan gudun hijira ne kenan suna da bukata sosai kenan shi yasa ga ana da mai bukata a kusa an je wani wuri a neme shi shine an ka samu su an ka kawo su an ka ba su wannan tallafin. Malama Usaina Sani da Malama Hajara godiya suka yi wa kungiyar ta Amina game da taimakon da suka samu na awakai da kuma abinci da mai da sukari. Wallah wannan abin da aka bani na ji daɗi. Allah saka da alkhairi. Allah ya albarka. da sukari da mai da shinkawa da maka da 'yan awaki awaki nawa awaki biyu kamar marayu ne gare ki ko kuma marayu ne gare ni su su ina godiya ina musu fatan alheri allah saka da alheri allah ruhu asiri allah sa mu an marayu nawa gare ki marayu guda takwas kamar da midamine na aka bai an bani akuya da ila akuya da shinkafa bahu guda da gari saku guda da mai dan ko da sukari kilo biyar. To nan ɗiyan awaki da aka ba ku kamar ya ne zaki da su? Wannan na kai gida jigo zan nema da igiya in ɗarye ko in rika ba su abinci Allah ya faƙa su aihu su yi kowa ya su su ita kuwa ramatu kusu ita ce shugabar kungiyar iyayen marayu a nan da magara kira ta yi ga waɗannan mutane da suka samu wannan taimako da su yi kokari su tattala ba uwayen marayu ne ba kadai akwai gajiyayyu a ciki kiran dai da zan iya musu shine kawai su kama wannan alheri su kama shi da hannu bibi su rike shi ya zama to su yi amfani da shi ka samu yan awakin ka da dan abincin ka kenan yan awaki su ishe ka kaɗan kiwata kuma wannan abinci ya ishe ka kuma ka samu kaɗan ci kwana biyu har ila abari muryar amurka daga da magaran a jamhuriyar niger To ana fa tare da sashen Hausa ne na muryar Amurka da ke birnin Washington a gundumar Columbia. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayar Malam Adamu Habu Umar Yanga, ƙaramar hukumar Taura ta jihar Jigawa, mai son sanin tarihin yankin Sahrawi da kuma alaƙarsa da ƙasar Maroko. Za kuma a ji ƙarshen ansar tambayar Alhaji Mele Yusufari na jihar Yobe. mai son sanin bambancin muƙaddashi da kuma mataimaki. Bari mu fara da abin da ya rage na ansar tambayar Alhaji Mele Yusufari na jihar Yobe mai son sanin bambancin muƙaddashi da kuma mataimaki. Ga masanin harshen Hausa kuma jami'i a cibiyar adana kayan tarihi da ke Abuja, Malam Sani Balankaro da ƙarshen ansarka. Shugaba na wucin gadi wato yana iya zama shugaba na wani dan wato lokaci mm. kamar ni fahimta ta shi ne zai zama na wucin gadi yawwa amma idan mu kadda shi ne to an ɗauka an ɗora shi ne akan kujerar shugabanci sai da mai gidansa ko dawo ko ki samu sauki ko kuma ya samu zarafin ya zo ya kama aikinsa kamar yadda ya saba mm. amma na wucin gadi wani lokaci kenan mm. kai wani gaci ko wani lokaci zai iya ɗauka yawa a mai gurgunta To, Malam Sani, watakila masu tambayar za su so su san shin daga ina wannan kalma ta muƙaddashi ta samo asali. To, yauwa, kamar yadda na fara gaya maka a farkon wannan hirar, ke ce ma dama da kalmar mataimaki da kalmar muƙaddashi asalin su ma babu su a Hausa da. A tsarin sarautar gargajiya babu mm. su. A tsarin sarautar gargajiya da can sarki ba shi da mataimaki. ban sani ba ko ka taɓa ji a ce ga mataimakin sarki <laughs> lalle kan babu <laughs> yawa ko kuma wani ba fadan sa a ce ga mataimakin sarki eh. <laughs> Eh, ko kuma ah, danki lalle kan ka gani saboda haka asalan a cikin tsarin sarautar gargajiya ko mm. shugabancin gargajiya mm. babu zuwan wato mulkin zamani wanda turawa suka kawo shi ya mm. haifar da su kuma a yanzu suka zauna da su aka san su kamar yadda suke mm. kuma da na gaya maka shi mataimaki na na a matsayin mataimaki da suke aiki tare da mai gidansa shi ko mukaddashi yana zuwa ne a duk sanda wato akwai bukata ta larura a samu shugaban kasa ko gwamna mm. wato sai a kara darajar mataimakin su koma zama mukaddashi mm. kuma ita kasalanta ita kalmar mukaddashi larabci ce yawwa da dama na nuna maka mm. ita ma lazar ce mm. domin kamar daga kadar ne kaga aka so aka ce kuma muqaddas mm. eh muqaddashi to kaga ah, muna iya cewa ita bakwa kalma ce ta shigo cikin Hausa yawwa amma idan tsantsar gwamnatin Hausa ake magana in ana neman muqaddashi sai a ce mushi makama ko kuma tafida yanzu kamar shi mataimakin shugaban kasa ne yanzu da muke da shi kaga idan tsantsar fassara ta fassara ce ta zo ta tuwo a haka mm. har kuma kalmomin suka zauna a yanzu da ka san su mm. saboda ba mu kokari a zamanance mun inganta hanyoyin fassarar mu mu daidaita su da abubuwan da muke da su a da ba mm. sun sa kaga yanzu muke da wannan kalma ta mataimaki ko kuma a ce shi. amma in dai ana neman asalin kufi inta a hausa ne sai dai a ce tafi da ko makama in ka so yanzu kana iya cewa shi Profesa eh, Osibanjo mm. ah, makaman shugaban kasar Najeriya in ka so haka yawwa an kaso kuma ka kira shi tafida gwargwadon irin yadda ake da su a waɗansu masarautu a garuruwa da muke da su a nan arewa. To sai kuma kashi na ɗaya na ansar tambayar Adamu Iyanga kan yankin Saharawi da kuma alakarsa da ƙasar Maroko ga Dr. Salisu Bala na cibiyar Arewa House da ke garin Kaduna da ansarka. A Saharawi kusan suna ne za a iya cewa da yake danganta mutanen da ke zaune a yammacin Sahara. Shi yasa kowane mutum za a ce mishi a Saharawi idan yana zaune a wannan yanki oh. na yammacin Sahara. To, shi wannan yanki yana nan ne a arewacin Afirka. Hmm. yana da iyaka da ƙasar morocco ta bangaren wato arewa hmm. yana kuma iyaka da ƙasar mauritania ta bangaren gabas sannan ta bangaren yammaci yana da iyaka da kogin atlantika to yanki ne wanda yake da daɗaɗɗen tarihi kusan akwai ƙabilu na larabawa wanda yawancinsu makiyaya ne da kuma 'yan kasuwa waɗanda suka baro gabas ta tsakiya suka zo suka zauna a wannan yanki musamman akwai kabilar senhaja wanda su tare da zenaga wato duk kabilu ne na larabawa kasan kaman kasar hausa ne za a ce akwai zage-zage akwai kanawa akwai kasana wato su ma a cikin larabawa akwai irin waɗannan mm. to wayannan senhaja da zinaga din su suka fara zuwa suka zauna a wannan yanki na yammacin sahara mm. wanda a yau ake kiran shi ah, da saharawi mm. sannan shi wannan yanki ya kunshi wasu ɓangarori kamar yadda na ambata na cikin ƙasar morocco wanda kudancin ƙasar morocco ya shafi wannan yanki sannan bangaren mauritania sannan da kuma kudu maso yammacin ƙasar algeria duk ya shafi wannan yanki sannan a ƙarni na takwas a daidai lokacin da musulunci ya shigo wannan ƙasa an samu ƙaruwar mutane waɗanda suka rinka zuwa daga yankin gabas ta tsakiya suna kasuwanci kuma suna karanta da mutane ilimin addinin musulunci sannan da tafiya ta tafiya aka fara amfani da raƙuma wurin tafiye-tafiye na nisan zango maimakon dawaki sai zamanto an samu karuwar mutane waɗanda suke zuwa kasuwanci da cinikayya musamman a yankin arewacin afirka da kuma yankin afirka ta yamma a wani lokaci sukan kawo gishiri sukan kawo gwal sukan kawo bayi suna tallansu a wannan yanki sannan a karni na goma sha daya an samu mutanen banu hilal da banu sulaim waɗanda suka taso suka yi ƙaura suka tafi wasu wurare cikin yammacin sahara musamman ta ɓangaren daga ƙasar misira sannan kuma wayansunsu daga cikin ƙasar wato algeria sannan a karni na goma sha uku an samu tarihi ya nuna cewa akwai wata kabila ta makil da ta taso daga kasar yemen suka zo suka zauna a wannan yanki da ake kira saharawi to wannan yana nuna adadin mutane daban-daban da suka taso suka zo suka zauna a wannan yanki saboda dalilai mabambanta bayan nan akwai lokacin da turawan mulkin mallaka suka zo suka samu wannan wuri sai zamanto an kasu kashi biyu ko kashi uku wasu suna ganin cewa a'a mutanen faransa su suka zo suka mulki wannan wuri da farko wasu kuma suka ce a'a mutanen kasar spain wato andalusia su suka taso suka zo suka mulki wannan wuri amma gaskiyar al'amarin bisa tarihi shine yan lallai a karni na goma sha tara tarihi ya nuna cewa ƙasar faransa ta yi mai yawancin ƙasashen maghrib wato kasashen arewacin afirka mulkin mallaka musamman idan ka duba akwai kasar algeria a ciki akwai kasar mauritania a ciki wanda kasar faransa ta yi mulkin mallaka a shekara ta dubu goma sha biyu a lokacin ne ta mulki kasar wato morocco amma yankin da ake kira yammacin sahara wanda a yanzu ake kiran shi da saharawi wato wanda ya kunshi yankunan da suka shafi bangarorin wato morocco da algeria da mauritania a yanzu ya fada ne karkashin mulkin kasar spain a shi ya ake kiran wurin spanish sahara wato yankin sahara wanda ke karkashin mulkin kasar spain a wannan lokaci hmm. so wannan a takaici kenan bisa tarihin yadda wato wurin ya tattara jama'a daban-daban sannan kuma tura mulkin mallaka suka zo suka mamaye wurin a karni na goma sha tara sannan dangantaka da ke tsakanin yankin saharawi da kuma abin da ya shafi ƙasar morocco za a iya cewa akwai rikici da ya balle tun a shekara ta da da tara saba'in shida. sakamakon yarjejeniya da aka yi tsakanin wato kungiyoyi guda biyu na yankunan da suke rike da waɗannan yanki na ƙasar wato saharawi na farko dai ya kamata mutane mai sauraro ya fahimci cewa wannan yanki yana da prime minister kuma yana da shugaban ƙasa shugaban kashin shine president Ibrahim uh, Gali shi kuma prime minister shine Abdulkadir Talib Umar wannan kafin mu je ga abin da ya shafi rikici dangantaka daga tsakanin wannan yanki da yankin Morocco kenan hmm. sannan shi wannan yanki yana da mutane adadin mutane akalla mutum dubu ɗari biyar wannan a ƙididdigar shekara ta dubu tara da saba'in da biyar kenan hmm. wanda tun da aka yi wannan ƙididdiga ba ta sake yin wani ƙididdiga na sanin adadin mutanen da ke wannan wuri ba. sai a kasance da mu mako mai zuwa lokacin da za a ji ansoshin wasu tambayoyin ciki har da kashi na biyu na ansar tambaya kan yankin saharawi da ƙasar maroko yanzu a madadin dr salisu bala na arewa house kaduna da malam sani balankaro da ke abuja Ni naku Ibrahim ka almasi Garba ke cewa a kasance lafiya. To sai kuma mu leƙa taskar sakonnin emails da kuke aiko mana. Sakon farko cewa a gaskiya harin kunar bakin wake da wasu mata biyu suka kai a garin Maiduguri kusa da wani garejin mota ba karamin abin takaici ba ne da fatan jami'an tsaron Najeriya za su ƙara kaimi wajen yakar hare-haren kunar bakin wake a Najeriya. Sako daga Salim Abubakar Imam Jangir shugaban kungiyar muryar talaka reshen jihar Filato da kuma Balan Vice direban Tanka Jos. sai kuma wannan ya ce a yau ne zababben shugaban kasar gambia mr adama baro ke yin rantsuwar kama aiki wanda kuma hakan ya zo daidai da ranar da kasar ke cika shekaru 52 da samun yancin kanta da fatan za a yi wannan bukukuwa lafiya a kuma gama lafiya daga shugaban kungiyar muryar jama'a malam haruna muhammad katsina sai kuma sakon isun dila faki ya ce assalamu alaikum voa hausa don allah ku isar min da sakon jajantawa zuwa ga haruna wallo faki inda a tsakar daren jiya juma'a ne allah ya jarabci shagunansa guda biyar makare da kaya suka kone kurmus allah ka mai da wa haruna da allah bai da mansur rabi'u da kuma mukutar alkhairin abin da suka rasa allah kuma ya kiyaye aukuwar haka a nan gaba sai kuma sakon gaba daga tanimu inuwa zangon buji ya ce asalamu voa hausa dan allah ku bani dama in mika sakon godiya ga gwamnatin jihar jigawa a bisa tallafin yunifom na kayan makaranta da ta raba wa ɗaliban makarantar zangon buji primary school allah ya saka da alheri to yanzu kuma sai mu koma ga nazir mu dan mun tsino muku labarai amma a takaice Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ƙara izautar ƙalubalantar kafafen yada labarai akan gwamnatinsa a jiya Juma'a inda ya yi amfani da kafar yada zumunta da ya fi so. Trump ya yi rubutu a Twitter da kafafen yada labaran ƙarya su ne maƙiyan al'ummar Amurka. Rubutun farko ya saka sunayen jarida da New York Times da gidan talabijin na CNN da kuma kafar yada labarai ta NBC a cikin jerin sunayen. An goge rubutun da wuri amma kuma aka mai sa da wani makamancinsa da ya kara da sunayen kafafen yaɗa labaran cikin gida guda biyu na ABC da kuma CBS. To da takaitattun labaran shirin na yanzu ya kammala sai da daddare za mu sake dayan Allah ya kai muhammadu madadin Nazar Ahmad Hausawa da ya taya da gabatarwa ya karanto mana labarai sai kuma wanda suka bada umarnin shirin wato Solomon Abu da Fasil sai injiniyan mu ne Happiness Usman Ahmad Kabar a birnin Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Zama lafiya.